فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالماء أبو أبو سلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مودة داشي وادا أرجي كم ألا نحبوا أولنا مكلاشي مسجد الإخلاق تشنم بالنين كانوا دابو أولنا نحبشي na ashirin da biyu ga watan sha'aban shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar ma'aikin Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yinin goma ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda miladiyya muna karatu a cikin suratul nahl kuma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 وبالنجم هم يهتدون بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تحتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون Allah madaukakin sarki ya ce shi ne wanda ya jefa duwatsu waɗanda su ne su aita fita ta'alal har waɗanda suke tabbace suka kame ƙasa suka riƙe suka damke ƙasa ta yadda ƙasa an tali da bikun ba ta tangantan da ku wa 'an anharan kuma shi ne wanda ya saki koguna ya kuma kore su gare ku wasu bulan kuma shi ne wanda ya sanya muku hanyoyi ya tsatsaga ya daddasa hanyoyi mutane da tauraro suke iya gane waɗansu wuraren irin waɗanda da dare ake bukatar gane su. Waɗannan ayoyi ci gaba ne daga inda muka tsaya na abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ke ambatawa na ni'imominsa ga bayi a cikin wannan sura. Aka ɗauki guda biyar a cikin wa huwa alladhi sakhara al-bahr teku kenan litakulu minhu lahman tayyiya kifi da ake samu a cikin ruwa kenan wa tastakhriju min ushiyatan talbasunaha kayan kawa da kuma ma'adinai da ake cirewa daga karkashin teku kenan wa taral kulka mawakira fihi jiragen ruwa kenan da ke yawo akan ruwan walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun da kuma neman arziki da kai kawo da ake yi a cikin ruwa da bakin gaba waɗannan ni'imomi guda biyar a yau kuma za mu ƙara tsorawa da guda biyar din a kansu cikin waɗannan ayoyi da muka karanta da yardar Allah ni'imomin nan waɗanda duka a zahiri suke kowa ya san su ni'imar farko ita ce duwatsu da Allah ya jefa a kan ƙasa shine wa alqafil ardi rawasi wato Allah madaukakin sarki shi ya jefa duwatsu akan ƙasa Allah bai ce ja'ala ba bai ce kuma sakkara ba kamar yadda yayi a baya saboda duwatsu ba ajiye su ba cakka su yayi ya kafa su ya nitsar da su a cikin ƙasa wa khalaqat samawati bighairi amal ya sanya sama bai sa mata Tura ku ba bai sanya mata jeshi kai ba bai sanya mata filas ba to ƙasa sai Allah ya sanya mata wato abin da zai rike ta don karta rinka ba shine Allah ya jeka waɗannan duwatsu sannan Allah maɗaukacin sarki shine Allah ya sanya muku hanyoyi a bayan ƙasa tituna hanyoyi da kafa za ta iya bi da hanyoyi da dabbobi za su bi wanda kowa ya san hanyarsa dan adam sun zai tashi daga wannan ƙauyen zuwa wannan ƙauyen ko daga gona zuwa gona hanya yake bi irin wanda dan adam ke iya takawa wannan subul din yana daga cikin ni'imomin Allah dabbobi a cikin daji waɗanda suke yawo ba sa da hanyoyi ha kawai suke tafiya ko ne to amma dan adam sai Allah ya bashi wannan ni'ima yadda makiyaya suke da ladu da shamu wa alama sannan ni'ima ta ita ce da Allah ya ba ku alamomi bima'ana al-ma'alim to wal amakin waɗanda su ne mutane suke gane hanyoyi da wurare idan ka tashi kwatancewa mutum in ka ce masa ka biyo hanyar ka za ka same ni ba dole ne ka ba sai ka masa kwatance wannan kwatance da kike ka fita wuri kaza za ka ga kaza za ka ga kaza yana daga cikin ni'imomin Allah da ya shi yadda dan adam in dabbobi ne su ba sa da irin wannan kwatancen dan adam kadai Allah ya bashi wannan shine wa alama duk wanda zai tashi yayi tafiya in ba dan adam ba sai dai ya dubbaru wurin kawai in Allah ya sa ya dace ya je in bai dace ba ya kauce a hanyar amma ko abin hawa ne aka bar shi shi kadai in ba da shiryarwar dan adam ba ba zai iya gane ina zai je ba amma sai Allah daga dan adam ya hau kai sai ya shiri ta hanyar alama har Allah ya kai dan adam da iya yadda zai kirkiri abin hawansa sai ya saita shi ko shi bai shiga ba saboda na'ura da Allah ya ba ɗan adam damar da zai sarrafa sai ya sanya sai ya sa ɗan adam ya hau abin kuma ya kai shi inda zai je wani yana daga cin alama sai kuma na ni'ima ta biyar ita ce wa bin najmi hum yahtadun yadda mutane ke iya amfana da taurari wajen gane hanyoyi idan dare yayi waɗanda suke yin tafiye-tafiye irin na zamanin da waɗanda a cikin dare za su iya tafiya wanda babu haske da rana idan kana tafiya za ka ga alamat amma in cikin dare ne ai ba wata tun da ba a gani to sai Allah ya sanya ɗan adam da basirar da zai tsaga kai ta hanyar taurari sai dubi tauraro kaza sai ce idan gari kaza zan je ko ƙasa kaza zan je da wannan tauraro zan yi amfani domin wannan tauraro yadda Allah ya ajiye shi a wurin aure yake kuma da shi yake nuna alamar tafiya zuwa gari ta nan, wannan galibi da wannan ilimin waɗanda suke tsoron mutane akan tafiya cikin jiragen ruwa da jiragen saba, duk da wannan ilimin suke amfani shi ne wannan najmi ya yahtadu sannan da shi kuma ake amfani wajen ilimi na astronomy wanda ɗan adam ke bincike ta hanyar ilimin falaki domin ya gane lokaci ko ya gane abubuwan da alamomi ke nuna za a yi ruwa ko ba za a yi ba za a yi iska ko ba za a yi ba za a yi zafi ko za a yi sanyi irin wannan ilimin duka yana daga cikin wanda Allah ya tsora mutane a kai ta hanyar wabin na cikin ya sadun wannan shine wato hidaya ta ni'imomi guda biyar daga cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya fara da ni'ima ta duwatsu waɗannan duwatsu su suka sa wannan ƙasar ta tsaya akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki waɗannan duwatsu da kake gani Allah zai kwashe kayansa yana kwashewa to kuma ƙasa za ta fara jijjiga saboda ana tumkuke dutse daga ciki wa tara jibala tahtabuha jamidatan wa hiya tamurru marra saha sun Allah aikin Allah ne sa suka zauna Allah yana cire su an koma idza zulzilatil ardu zilzala sai ƙasa ta fara jijjiga shikenan wa akhrajatil ardu asala ne shine wal jibala arsaha zuwa su sai Allah ya kafa su ba ake su kawai Allah yi ba wasu malamai suke ce wannan yana nuna sinadarin da Allah ya halicci dutse da shi ba daga abin da ya halicci ƙasa da shi ne. shi ta Allah ce alƙafin ardu ya ce ba a ciki inda a ce iri ɗaya ne da sai Allah ya tsirar da zuwa su fito daga ƙasa din to amma bayan Allah ya gama halittar ƙasa sai Allah ya halicci duwatsu kuma daban sai jefa su akan ƙasar da wani sanadari Allah ya adici duwatsu Allahu a'a an fahimta ko to shine ma'anar wa alqa fil ardi An tami da bikum ai kai la da bikum wa kai la ta ta harraka wata wa ba bikum saboda idan ƙasa babu wannan dutsen saboda ƙasa a kibiyance tana dunkule ne da shafi irin na yadda ka san kwai yake ba ka sai tana juyawa da gudu wannan juyawar tana zagaye rana a awa ashirin da hudu wannan aikin da take yi tana juyawa tana kaɗawa inda ba don duwatsu da Allah ya sa ba saboda su tsaya ai zai rika sa dole ta rika jijjiga sai ka rika jin gudu sai Allah ya sanya duwatsu sai ya kame tsakan ya zama duk ana juyawa amma ba ka jin juyawa ko jiri ma ba ka ji ba ka ma san ana juyawa ba to wannan ne wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum duwatsu da bayani a kansu mun haɗa shi da bayanin da kuka yi tun wajen bayani a kan wato falalar halittar ƙasa za ku zama bukatar bukara ni'imar ƙasa da Allah ya faɗa bayan halittar sama da ƙasa sannan sai kuma wa'anhara da koguna bambancin kogi da teku aikun kun sani teku shi ne ruwa wanda ya mamaye duniya kuma ya zama shi ya fi ko'ina ma yawa a duniya shi ya cinye sama da kashi saba'in na duniya sauran wurare ne inda kasa da zuwa duka suke to a cikin inda kasar take kuma sai Allah ya tsaga koguna su ne waɗanda da zaga ruwa yana gudu yana tafiya daga nan zuwa can amma teku shi a tsaye a wuri guda yake Shi bambancin su sannan kogi ba za ka kwatanta shi da teku ba wajen girma kogi in ka tsaya daga nan kana iya hango karshen gafarta amma teku ba ka hangowa sai dai kawai ka ga ikon Allah to wannan shine kogi to Allah madaukakin sarki ce shine wanda ya tsara saboda arzikin ku domin idan an bar teku kadai ba kowane ba kowace kasa ba ce suke da teku sannan ko da a kasar akwai ba kowane gari ba ne suke da shi amma kusan kowane gari akwai kogi to sai Allah ya tsatsaga ta yadda ruwan daga cikin daga cikin tekun nan zai rika yawo zai rika zagaye duniya duk garin da babu ruwa sai Allah ya sa ruwa ya je har can kuma ba wannan ruwan Allah ya ajiye shi ta yadda ba sai da ruwan sama yake taruwa ba in dai kogi ne kogi ne yana nan ko ana damuna ko ba a damuna yana nan sannan sai Allah ya sa da amfanin wannan kogi ne ya sa ƙasashen da ba a musu ruwan sama kamar yanzu kasar masar su ba a ruwan sama to sai Allah ya tsaga musu su ma da abin da za su na albarkatun ruwa sai su samu duk da ba a musu na sama ba amma ga na kasa Allah ya kwararo daga inda aka yi ya zo musu abin da suke ne wa anhara to shi ma bayani akan ruwa mun yi shi a baya bayani akan albarkatun cikin ruwa shi ma mun yi shi a baya to sai kuma na gaba shi ne wasu bulan sai bayani akan ni'imar Allah ta hanyoyi Allah ce su gulbe ce hanya guda ɗaya ba So da ɗan adam yana da hanyoyi kala-kala da hanyoyi da ɗan adam ke tafiya da ƙafa da hanyoyin da ɗan adam ke tafiya da ƙaramar abar hawa kamar keke da babur da hanyoyi da ɗan adam ke tafiya akan motoci da hanyoyin da ake tafiya akan jiragen ƙasa da hanyoyin da ake tafiya da waɗansu abubuwan hanya a kan hanya kamar tram irin wanda suke a turai wanda shi hanya ce bisa hanya duk irin waɗannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya ce wasu ula. korewa ce ta Allah karkace ai gwamnati ce ta yi titin na fata an fahimta ni'imar Allah ce kamar yadda muka faɗa ne akan ababen hawa na karafa da wanda ɗan adam ke amfani da su akwai wani abu da ɗan adam ya kera wanda shi ya kawo sinadarin abu wata komin ɗiba ba kai a ƙasa sai kai amfani da shi za ka idan za a yi titi ƙasar Allah za a fasa a ɗauki dutsen Allah a fasa a ɗauko simintin da aka yi da dutsen Allah sai a yi gefe a yi lambatu a ɗebo kwalkar da aka ɗebo daga cikin daskararren ko gurɓataccen mai a ƙarƙashin teku ko kuma a cikin ƙasar Allah idan ka ɗebo sai a haɗa a kwafa wannan da wannan da wannan duk kayan Allah ne a shimfiɗa Allah ne shi yadda ɗan adam ya gane haka shi yasa da babu yanzu akwai inda ba don Allah a allaman insana ma lam alam ba da ɗan adam bai sai da zai yi titi ba to wannan yana daga cikin ni'imar Allah gare ku La'alla da don wannan Allah ya kuku ne domin ku ku shirya waɗannan hanyoyi ba su da amfani ko ɗaya wa Allah duk amfanin wasu ne to sai Allah ya ce wa alama sannan Allah ya sanya wa ɗan adam alamomi su ne abin da ake iya kwatance da su waɗannan alama sa iya zama na zahiri wanda kowa ya sani kamar ka ce wa mutum in za ka zo gidana in ka zo daidai ka za sai kai kwana in ka zo a koli dutse kaza wannan abubuwan Allah ne ya ajiye su ai kuma akwai manufar da ta sa Allah ya ajiye su kai ka ɗauka kawai an ajiye turan ba ta tsaune ɗaya daga cikin amfanin su shine a daidai inda ka gani na haka Allah a kaddara sai sa dole gida kaza a daidai nan za a yi ya zama alama da kwatance ga wasu kai ka ɗauka iya amfanin bishiya kaza da Allah ya tare da ita a nan shine ta bada inuwa ta bada kaza amma daga cikin amfaninta a wurin shine Allah ya ajiye ta a daidai nan a wuri kaza ko bai ajiye ta ba don ta zama a bar kwatance ne ga waɗanda za su bi hanya shine ma'anar wa alaman shi yasa zaka zo wuri ka ga an aje dutse sai ka rasa mai amfanin sa a can kuma da ake bukatar dutsen babu a tunanin ka nan ne ake da bukatar domin dutsen ya zama wa alama an fahimta to sai ni'ima ta gaba wa bin najm shine ni'imar Allah ta yadda ya sanya mana taurari a sama waɗanda za su rika zama mana ababen shiryarwa to waɗannan ni'imomi za mu ɗauki guda biyun ƙarshe sai zama a kansu ne za mu kora darasin a kai waɗannan guda uku na baya da duwatsu da ruwa wannan duka mun yi magana a kai to amma yanzu kuna bukatar hanyoyi wannan ni'imar tare da alamomi wannan ni'imar tare da kuma ni'ima ta taurari Allah madaukakin sarki ya dace da mu hanyoyi da muke gani ɗaya ne daga cikin ni'imomin Allah wannan sura duk wata ni'ima da kaga Allah ya faɗa ni'ima ce da take da muhimmanci kwarai da gaske ga rayuwar ɗan adam shi yasa kaga a cikin surar duk inda Allah madaukakin sarki ya tsara gaba sai sake magana akan ni'imar ya ce ka kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun ya ce su yi batil yu'minuna wa bi lafi ku ya turu Allah ya ce imomin Allah da yake muku bayani wa in da ni'matan lahi la tuhsuha inna ma wa shi. rahim imomin Allah da za ku ci za ku ta lissafin ba za ku gama yi su ba an ba ku misali ne duk waɗannan da kuka to ni'imar Allah ta hanya tana daga cikin ni'imomi da Allah ke gaya mana baya so mu yi butulci a kan waɗannan ni'imomi Allah maɗaukacin sarki ya ce idan kun gode wa Allah kan su zai ƙara mu shi ne wani da aka rama shakar la in a la azidannakum sannan waɗannan ni'imomi Allah ya gaya mana don mu gode a kan su kamar yadda a ayar baya wani in tabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ce ta Allah ce washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ku gode wa Allah akan ni'imarsa in dai har kun kasance ga Allah kuke bauta sannan yana daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki ga ɗan adam shine waɗannan hanyoyi ɗin Allah madaukakin sarki ya kore su ga ɗan adam saboda abin da muka faɗa a karatun baya na yadda Allah ya kore wa ɗan adam means of transportation ai wanda ɗan adam ya fi amfani da shi daga ciki duka shi ne hanya shi ne tafiya ta hanyar ta. ɗan adam yana tafiya ta sama da jiragen sama ɗan adam yana tafiya ta ruwa amma tafiyar da ɗan adam yake yi ta ƙasa shi ya fi kowanne yawa don haka ni'ima ce da ɗan adam ya kamata ya fahimta kuma ya gode wa Allah akan za mu gode wa Allah ni'imar hanya mun dora wannan karatu akan haƙƙoƙin hanya da zai nuna godiya ga Allah da ya ni'imta bawa da su ta fuskar guda uku haƙoƙin da Allah ya tsora a kan shugabanni, haƙoƙin da Allah ya tsora a kan talakawa, tsakaninsu da gwamnati a kan hanyoyi, da kuma haƙoƙin da Allah ya tsora wa al'ummar ƙasa a tsakankaninsu da juna. Duk waɗannan don su nuna mana yadda ake gode wa Allah ne a kan ni'imar hannu. Shi yasa zan tsora ku akan wannan darasi asali addinin musulunci Allah ya shirkanta shi ne gare mu domin ya kiyaye mana abubuwa guda biyar waɗannan abubuwa guda biyar shi ne don Allah ya kiyaye mana addinin mu don Allah ya kiyaye mana rayukan mu da lafiyar mu don Allah ya kiyaye mana hankalin mu don Allah ya kiyaye mana dukiyoyin mu sannan don Allah ya kiyaye mana mutuncin waɗannan abubuwa guda biyar su ne manufofin shari'ar musulunci to a cikin kula da hanyoyi da gode wa Allah a kan ni'imar hanya manufofi guda uku dukkansu suna aiki ga ɗan adam daga cikin manufofin musulunci guda biyar manufar musulunci ta kiyaye rayuka dole ne a cikin godiya ga Allah bisa ni'imar hanya mu gode wa Allah ta hanyar kiyaye rayukan mu. wannan wajibi ne akan gwamnati da hukumomi wajibi ne akan talakawa sannan wajibi ne kuma akan mutane su a tsakankanin su da juna Allah maɗaukacin sarki ya ce wala taktulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya haramta sai da haƙƙi a wannan duniyar yanzu yadda mutane suke kashe junansu ta hanyar wannan ni'ima da ya kamata ta zama abin da za a gode wa Allah ne amma sai zama kowa yana jin tsoron ni'ima in ka zo hawa hanya kana tsoro idan ka zo hawa abin hawa kana tsoro sai da Allah yi da kai ko da kai kana da hankali da za ka kiyaye ba kai kaɗai ne ke hawa hanyar ba marasa hankali sun fi yawa sama da masu hankali cikin masu amfani da hanyar kai baka isa ka zauna a gida ba saboda wasu bulan kun ta aka dole ka hawa hanyar in ka hau kuma ga bukatar ka a can gaba ga wani kuma yana finka da ko kai ka tsira shi ya mutu ko kai ka mutu shi ya tsira ko duka a hanya wani yana daga cikin da mutane ba su gane da za su gode wa Allah akan nijimar da ya ba su ta hanya sai zama yanzu a bincike na alƙaluman World Health Organization shi ne ɗaya daga cikin abin da ya fi komi kashe ɗan adam a duniya shi ne ababen hawan da ɗan adam ke hawa a kan tituna. idan ka cire cututtuka irin waɗanda suke kama ɗan adam na annoba idan ka cire yaƙe-yaƙe da ake yi a ƙasashe da inda ba a da zaman lafiya to sai ka kawo haɗuran mota shi ne na uku da ya fi kwashe mutane daga duniya su koma lafiya yanzu da haka za mu gode wa Allah akan ni'imar hanyoyi idan kana tafiya a hanya sai kai sanadiyar mutuwar wani idan musulmi ne kai sanadiyar kuma ya mutu kuma ta hanyar gangancin ka ne to ba sai ka ɗauki wuka ka caka masa a ciki ko ka ɗauki bindiga ka harbe shi ko ka sa masa guba ya mutu ba a'a duk wanda ya tukin gangaci har wani ya mutu ya fada ciki wa man qatala mu'minan متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما wannan dalili da yasa a kasashe da suke da dokoki waɗanda suke da kan gado idan mutum ya yi dangerous ko reckless driving sai ya kashe wani to kashe shi ake yi ba magana a ce biya jiya in dai ka zo ka samu danja ta sai ka aura ka shiga sai ka kashe mutum to kawai kashe ka ake yi wanda yana ɗaya daga cikin dokoki a saudi arabia a yanzu wannan suka saboda a gode wa Allah ne akan ni'ima saboda in ba a yake hannun irin waɗannan ba idan yanzu shi ba a kashe shi yau ba saboda ko ka ya shi zai kashe ba to gobe zai kashe mutum ɗari kuwa shi yasa in ya yi irin wannan abu har yanzu ya kashe wani to dole a kashe shi domin aka bar shi yau ya kashe mutum ɗaya kuma ya kwana lafiya to gobe ba kai kaɗai zai kashe ba menene bambanci da ne da wanda ya dauki bindiga ya haɗe wani duka ba dai bane duk mutumin da aka tashi an tashi shi ne ba tare da hakkin ka ba wannan shi da aka kuke yana Allah ka titi ko da aka kuke yana nasa abu ba shi ya ci wani abu ne na hakki da zai sa kashe shi saka duka hukuncin su ɗaya ne idan ba musulmi ka kashe ba sai ka kashe kirista ko ka kashe bayan kuɗi in dai kuna ƙarƙashin ƙasa ɗaya ne kuma yana matsayin wanda ake kira a kafirin amana shi ne wanda kuke zaune ƙarƙashin ƙasa ɗaya da dokoki ɗaya irin kiristoci a nan Najeriya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qatala mu'ahadan lam yaji lam yara ra'ihatal janna duk wanda ya kashe kafirin amana ko kamshin aljanna ba zai ji ba sai ƙara bayani ya ce wa inna la yujadu min basirati arba'ina am kuma ana cin kamshi ana fara cin kamshin aljanna ne tun tsakanin ka da zuwa aljanna sura tafiyar shekara an za Zaka ko kamshi ba za ka ji ba ya nuna cewa nisa ta ke tsakanin wanda ya sanadiyar mutuwar wanda ba musulmi ba tsakaninsa da aljanna sama da nisan tafiya shekara arba'in ne saboda kar ka ɗauka arha ce ka kashe wanda ba musulmi ba a'a har wanda ba musulmi ba a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko da shi Imam Bukhari ya rawaito shi yasa a fatawa mafi rinjaye wanda ya kashe Kirista ko wanda ba musulmi ba da kuskure to shi ma sai ya yi kafara kuna bayyana da kyau kuma sai ya ci ya ci ya kai dai tiyar da rabin tiyar musulmi amma sai ya yi kafara saboda Allah madaukakin sarki ce bai in kana min qawmin bainakum wa bainahu mita fadiyatu musallama ila ahli wa tahlilu raqabatin za ka shi ma duk sai da hukuncin ka dai da musulmi ne sai an ya jiya kuma sai an yi kafara jama'a na fahimta wannan sannan daga ciki shine musulunci yana kare wa mutane dukiyoyinsu ɗaya daga cikin hanyar kare wa mutane dukiyoyi shine waɗannan ababen abin kuka da dukiya aka je. su zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta muku abubuwa guda uku kila wa qal wa ida'at al-mal wa kathrat sual Allah ya haramta muku yada jita-jita Allah ya haramta muku barnar dukiya Allah ya haramta muku kuma yawan yin tambaya mara sannan waɗannan dukiyoyi da za ka yi sanadiyar a fata ta wani kai a fata taka barna ce a bayan ƙasa Allah ko ya ce wala tabdi fata da bil ard kar ka jawo barna a bayan ƙasa inda ba la yuhibbul mufsidin Allah baya so mabarnata sannan abu na uku shi ne kiyaye wa mutane mutuncinsu mutane idan suka hau abin hawa wani za ka yi tsammani kwata-kwata bai mata akwai wani abu shi mutunci ba in yana kan abun hawa daga wani ya ɗan zafi zai ɗan na wata asha daga wani ya kitta kanan zai tura a daga wani ya ɗan tsaya a hanyar motar ta tafa zai faɗi bakar magana sai ya zo ya ga su kuma sai zai ci kuma ya ga wane ne a ciki alhali Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal zai amanu la yastakbirun min kawai kar ku kai wa juna ne kada wani ya yi ma wani ta wanda kake wa iskili da ya fi daraja da mutunci tana ce wala tan bi al wala tan bi ku kusa ko bil alqa wala bi ku afusa ku wala tan afusa bil ku rinka zaki kuna ku aibata juna yana cikin abin da ake akan tituna wala ka nafa zubin bil alqa kan ku rika kira mutane da ta jahi kawai wawa kaga dolo kaga wace ce haka mutum yake faɗa ba daga wani ya zaki ta da wuce shi ko ko wani ya faɗa ba ko kuma wani dan kuskure shi kenan kai ka ci shi bai taba yin kuskure ba ko ba ne ne mutum ya wanda ba sai ka zaki shi kafin ka wuce ba yanzu kai ba ka da abin da zai ka wuce sai ka yi a Allah ya kiyaye sai kuma kiyaye mutane hankali shi yasa dokoki dole su zama sun tsananta akan mutane da suke shan ababen maye kafin su da kafin su tuka abin hau da a ce za a samu haɗin kai tsakanin shugabanni na tashoshi da su da hukumomi na gwamnati da su da al'ummar gari a kan cewa a rinka tantance duk direban da zai ɗauki mutane a mota ko bas ko taxi sai an tantance cewa mai hankali ne ba dan shaye-shaye ba da za a kare rayuwar mutane da yawa amma galibin direbobin mutane dan kwaya ne galibin mutane direbobin su dan kwaya ne amma kuma haka ne zuwa abu kai ka ja dogon addu'ar ka سبحان الذي كفر لنا هذا وما كنا نتوب ashe direban ka dan kwaya ne sai a wata addu'a za ta tafi Allah ya kiyaye Don a cikin maganar ni'imar hanya akwai haƙoƙi. Haƙƙi na farko shi ne haƙƙin da ke kan hukumomi. Haƙƙi ne da Allah ya tsora mu duk wanda yake kan gwamnati kuma ya zama zai biyo ta hanyarsa. Ta amalwa da mutane lafiyayyun hanyoyi waɗanda suka dace da zamani da kuma ƙarfin tattalin arzikin ƙasa ko jiha ko yankin. wani na ɗaya daga cikin wajibai da dole a sai ya yi tambaya a kai duk mutumin da ya hau gwamnati da duk mutumin da a cikin aikace-aikacen gwamnati akwai maganar gyaran hanya ko samar da su ko fata tasu ko kuma mai da su daidai da irin yadda ya dace da mutane da yawon su sai bai yi ba wallahi sai ya amsa tambaya a gaban Allah akan duk ran da ya mutu ko mutumin da ya yi rauki ko dukiyar da aka yi hasara amana ce ai shugabanci amana ce shi ya sa wato Allah maɗaukakin sarki ya bambanta mu da dabbobi ya ce inni jahirin fil ardi khalifa saboda Allah yana so ne mu hukunta a kasa mu kawo abubuwan ci gaba mala'iku suka ce wa Allah me yasa ba za a ba ku kasa ba aka ba wa ɗan adam da Allah ke a a'lamu ma la ta'lamu na sa ku da ku sani ba sai ce wa dan adam huwa ansha'akum min al-ardi wa ta'marakum fiha kun ga kakan ku da ita aka halice ku ta ku ci mala'iku ka saba ta su bace don ba ka aka halice ku sai Allah ce ku zo ku rayu a ban Allah ya kan so ya ga ana kawo ci gaba a bayan kasa sai da idan al'umman baya suka taso za su ga an ci gaba sama da na baya saboda Allah haka ya sa sunansa kauniya ɗan adam ya gyara duniyar nan ta yi daidai da yadda ɗan adam zai fita daɗin rayuwa a cikin ta. Saboda haka samar da hanyoyi yana ɗaya daga cikin manufofin da Allah ya ba ɗan adam duniya. In ba za ku gyara wa kurku hanyar da za ku bi ba, me yasa ba a kawo mala'iku da ba sa bukatar hanyoyi ba? me yasa ba a ba wa da suke tashi daga nan su tsalle yau su je ba ku aka ba ku tsaka sai Allah ya ba ku ne ista'mara ku fiha Allah ya kora muku amanar sabon ci gaba sai daga cikin abin da za ku kunka ta kasa shine ku samar da hanyoyi da ɗan adam saboda haƙƙi ne wannan akan hukumomi shi yasa Umar ɗan Khattab Allah ya kare yarda da shi tun a zamanin sa lokacin da ba mota ba babur kuma in ka haura kuma ta kawai sai rasa da ta ko ina amma Umar ya sa aka yi kai tituna a tsakanin kasashe idan akwai wani abun da ya kare hanya sai sa a tsare idan akwai wani abun da zai kawo cikas a hanya sa a cire kawai in ka kama hanya ka tafi cikin aminci kuma ka tafi cikin sauki da dadin rai abun hawan fajaki ne fa da rakumi da doki shi ya ce maka wa haka ne wuri akwai shi yayi amma ke a gyara wa mutane aka ce har titi ke da a gyara abi shayba ne goto da waɗansu wanda ya kai darajar hasan da gaidi cewa umar dan khattab yake cewa ni ban da tsoro a ce a tsora wa jaki kaya a wani wuri ya je cikin tunde ya yi fari ina tunani idan ko da a nisan kilomita dubu nawa ne kar Allah ya kada ya ce me yasa ka bari jaki kaza ni ba ban sani ba jaki kaza ba ya yi tube ya ce ina tunanin ta yi Allah ya saba ne tambayi don Allah kai mota nawa babur nawa keke nawa kai ɗan hada guda nawa aka yi asara a zamanin ka a mulkin ka, a karkashin kulawar ka da sa ka, za ka amsa tambaya yau da hukun nasu da rabin alamin haƙƙi na biyu akan hukumomi shine idan hukuma ta zo gina hanya za ta kai talakawa don amfani da ake yi amma yana jawo kuma a tsara ma wani talaka hanya haƙƙi ne da hukuma za ta yi haƙƙi ne kai kuma talaka ka ba da hukuma haɗin kai idan hanya ta fi ta hanyar gidan ka dole takura idan hanya ta fi ta gonar ka dole takura to amma haƙƙi ne a kan hukuma dole ta biya ta biya ina ta ana fahimta duk gwamna ko shugaban kasa ko wani da yake karkashin su da ta hanyar ofishinsa aka cuci wani ta hanyar gidansa ko shagon da ko gonarsa aka rusa saboda a fada ta hanyar ko don ta sai aka ci kuɗin ba a ba shi compensation ba ko aka ba shi ba na hadarci da ya dace da wurin ba kuma ba a ba shi mafita ina zai koma ba wallahi sai Allah ya kama kan kuma aka yayi tambaya saboda Allah baya shi. kuma duk mutumin da ka danne hakkinsa a kan wani abu to Allah ya ce yana nan a madakata yana jiran ku da kai da shi za ku inna rabbaka rabbil misal kuma Allah ya ce duk mutum wani da wani da wani da aka ci hakkin ba a biya din nan ba wala tahsabanna Allah batilan amma ya'malu zalimu kar ka dauka Allah ya fakkana ko ya manta a'a inna ma yu'akhiruhum Allah yana cikin tawa da yawmin akwai wata rana da sai an yi a nan za a bace kolin su ta kasu su bihin ranar da ido zai rera na kuma ba wani alaihi wasallam ya ce idan filin wani na gona ko na gida ko kowane abu na filinsa na haƙƙinsa na kasuwarsa sai ka ci masa shibir shi ne taki ɗaya wanda bai wuce tabo iya nan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, a ranar kiyama daga nan kasa har zuwa ƙarƙashin kasa ta bakwai za a ci gaba da hakawa sai an tara kasar gaba ɗaya sai a koma maka sai ka gudu shi ranar kiyama wannan hadisi ne ingantacce cikin Bukhari da Muslim daga Sahih ibn Zayd yana daga cikin haƙƙi kuma da Allah ya tsora wa hukumomi shi ne bayan an yi titin to a tabbatar da cewa an samar da aminci a kan titi wajibi ne da Allah ya tura hukumomi shi ne samar da security a kan titi. ba aikin talakawa ba ne su saba wa kansu tsaro wannan Allah ya tura wa hukumomi ne duk yadda kuka yi taro kuka haɗa kai kuka taimaki juna a kan ku samar da tsaro ba za ku iya ba idan ba gwamnati ce ta samar da tsaro ba Ce ta ko ina a duniya asalin tsaro a kan hukuma yake in ba za su ku tashi ku yi ta ba ku kare kanku ku yi waye to wannan gwamnati ta gaza ne ko a ina ne amma aikin tsaro ba na ɗan adam ba ne a matsayin sa na talaka aikin tsaro na hukuma ne wannan dalilin ya sa Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa hukumomi a tsora haƙƙin haƙƙi na kisa da duk wanda ya yi fashi da wakafi a kan titi ai saboda Allah ya tsare tituna ne inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yata'amma bil ardi fasadan an yuqattalu Allah ce waɗanda suke tsare mutane a kan titi su kashe su su kwashe dukiyoyinsu su yi kidnapping su su razanar da mutane su daina cin wannan ni'imar ta wasu kulan da aka ta su samu ni'imar da za su tashi daga nan su can su ci wannan ni'imar ta Allah su kuma suna hadawa Allah ya ce sakamakon su shine a karkashe su an musallatu ko a tsire su a gicciye su kenan an tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a kaddake musu hannaye da kafafu a wurin bin a ko a koye su a je a daure su a kusa daure rai da kar a sake ganin su kowa a lura da gurgurdun gudumawarsa da wajen aikata laifin wanda ya kisa ya kwashe kayan mutane a tsire bayan a kashe shi saboda kowa ya gaishe a tsire sai ya bushe a waje kafin daga baya a jefar da gawarsa wannan kuma ya kashe mutane a bai kwashi kayawa shi kuma a karkashe shi waɗanda suka kwashi kayan mutane ba su kisa ba a yanke musu hannaye da kafafu waɗanda suka tsaya a kan titi suka razanar da mutane daga baya aka kore su aka kamo su ba su yi kisan ba kuma ba su yi fashin ba ba su kwashe kaya ba su kuma da kan abu su rai ta da ce wasu bulan na kan ya hukumi da aka kun ta kaji ku bi yau ku samu inda za ku ci ku shirya ta ina mutane za su shirya idan babu aminci shi yasa malamai da yawa cikin magabata suka ce asalin babban ma'aiki a babban ni'imar Allah akan ɗan adam Shi ne ba zaman lafiya a cikin da zaman lafiya a cikin garin su da hanyar idan ba wannan duk wata ni'ima da garin karanta da ba za ta yi amfani ba ta ina za ka ci amfanin ni'ima bayan kana zaune a gida kana tsoron fita Allah ya sa mu dace sannan kuma ya haƙƙin da Allah ya tsora a kan hukuma na tabbatar da yin aiki da doka da kuma zartar da hukunce-hukunce na waɗanda suka aikata tafi kwasanci duk mutane da suke aikata kuka, wanda za a ci taronsa wanda za a daure shi wanda za a yi masa haji dole ne dai a tabbatar da ana yin aiki da doka amma in aka bane haka haka mutane za su gaura ta doka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min abdin yastarhi illa hurayya ba wani mutumin da Allah zai bashi kiwon waɗansu mutane ya mutu yau ba ya mutu shi kuma ranar mutuwar ta zo mana wa huwa ba shi da iya shi kuma ya cuci al'ummarsa bai tsayar da dokar Allah ta yadda za a tabbatar da adalci a tsakanin shi ba illa harrama Allahu alaihi janna face Allah sai ya haramta maka aljanna aljanna ta waye in Allah yake na haramta maka wanda sai ya halatta maka waɗannan dukkan su haƙoƙi ne guda uku da Allah ya a kan hukumomi sai haƙƙi guda biyu da Allah ya dora akan talakawa haƙƙi na farko shi ne ku yi biyayya a kan dokokin da aka sa na hanya ku yi biyayya a kan tsare-tsare da hukuma take sawa domin a zauna lafiya waɗannan dokokin biyayya a kan su biyayya wa Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man mutu amira faqad aba an duk wanda ya yi biyayya wa shugaba ya mun biyayya ne in ka saba masa manzon Allah ka saba yace wa man asani ay wa man wa man wa man asal amira fa qad asani dole ya saba wa shugaba ya saba mun wanda ya saba mun ya saba wa Allah sai ka dokoki idan ba wai da zalunci bane wajibi ne ba a da ka kai a matsayin ka na musulmi idan ka ga doka ta hanya ta ce ka tsaye kaza to kai ka tuno manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kai ka tuno gwamnatin ku don manzan Allah ke, in ka bi ka manzan Allah ne in ka saba ka saba manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wannan su tsawon amfanin kan ku jama'a fahimta shi yasa Allah ba ku bikin sarki ki ya wannan kai imani ku bi Allah ku bi Allah ku bi shugabanni ai shugabannin a irin wannan wuri ne ake bi sannan sai kuma haƙƙi na biyu da Allah ya tsora mu talakawa shi ne su ba wa gwamnati haɗin kai da goyon baya akan zartar da tabbatar da irin waɗannan hukunce-hukunce. Kai Allah ya ce ka yi biyayya, sannan ita kuma dokokinta sai Allah dokokin ka ce dora maka kai kuma ka taimaka mata don baka taimaka wa mutum ba. Idan mutanen gari a tsaro za a yi hanya su suka samu suna kaya da ba za a musu hanya ta nan ba. An fahimta? ko kai ba za ka taɓa rufe wurin ka ba akwai abin da zai zama na maslaha ka kowa da kowa ne dole kai ka hakura an fahimta su waɗannan abubuwa guda biyu su ne haƙƙi a kan talaka suna ko ya sa mu yi aiki da su za ku yi hakuri dole mu ɗan wuce lokaci saboda akwai waɗansu akwai ɓangare na ƙarshe shine abin da Allah ya ɗora wa talakawa a tsakanin su da sunansu saboda in ana yin mutane wani yana so yaji ana ta faɗan da gwamnati amma ba yanzu ji an faɗi na wallahi sai mun faɗa ku talakawa kuna saba wa dokokin Allah ta hanyar karya dokokin hanyoyi da kuma jawo abubuwan da suke kawo haɗura a cikin abin da ni a bincike na na tara a yau guda ashirin wani ɗaya daga cikinsu yana jawo barna a kan titi kuma yana nuna rashin godiyar Allah a kan ni'imar ta ta wasu ulan kuma ta Kafin faɗi wannan, alƙaluma na Federal Safety Commission, Federal Safety Corps, sun tabbatar da cewa cikin kowace shekara ana samun haɗarurruka da suke tsakanin dubu tara zuwa dubu goma a titunan Najeriya. A cikin waɗannan haɗarurruka ana samun mutum dubu biyar zuwa dubu shida suna mutuwa kowace shekara. Ana samun mutum dubu talatin da tara zuwa sama suna yin raunuka a cikin kowace shekara. Kuma an ce, a rahoton da shugaban hukumar federal ko ya bayar na hatsarurrukan da aka yi a 2025 nan da ya wuce ya ce a najeriya kaf inda aka fi mutuwa ta dalilin haɗarurar mota da ababen hawa shine hanyar kaduna zaria kano katsina kun ga hada mu a ciki shine hanyar abuja zuwa lokacin shi ne hanyar jos bauchi gombe suke nan mun shiga Haga wannan akwai sakaci na mummunar tuki a wurin mutane da shi ka'ida sannan duk waɗannan hanyoyi ko suna cikin hanyoyin da suka fi zama munanan hanyoyi da gwamnati ita kuma ta gyara. Sarakatu wanda yake cikin gwamnati kuma yake da alaƙa da abin da ya shafi gyaran waɗannan hanyoyi bai yi ba ya yi lissafin dukkan waɗanda suka mutu da aka faɗa a kowace shekara mutum dubu biyar zuwa dubu shida ɗin nan a kowace shekara tun daga lokacin da yake kan gwamnati har zuwa yau billahi da billahi la na zuwa akwai tambaya a wurin Allah akan dukkan mutanen da suka mutu. Daidai in wurin ya ba haƙƙin ka bane ko kuma wurin bai shafe ka amma billahi da in ya shafe ka kana saba ko kana kasa sai Allah ya tsago magana kuma sai Allah ya sa an kira ka kuma sai ka yi bayani akan duk waɗanda suka mutu da waɗanda suka yi raunuka banda a tsarar ababen hawa da ake a ga magana babba ce menene kuke yi a hanya na farko dangerous driving ko reckless driving wanda ake ce masa al da kathira safira wannan kuma kusan kowane irin klasin mutane suna ne abin da zai baka mamaki shi ne waɗanda ya waje ba su tabbatar da doka da kodin su ko wani ba idan motar ɗan sanda ko motar wace ce ta zo ko a ɗauko kuɗin banza ce a wannan kuɗin da aka ɗauko zai na wani banki a can ya fi hankali duk da suke hanya za a iya kwanke su dan sanda za su je aikin su akan wani abu da bai taka karata za su ke kuke kowa sojoji ka ba su ka a wala arki su ba a shiga musu hanyar duk mutumin da ka gani a kan titi wallahi yana da hakkin cikin da ne ba ku wani mutum da ya wani saboda an sauko wani a tabin kuke wani shi wani shi wani shi ba dan Najeriya shi wani akan rai ko aka kuke wani billahi da Allah ya yi tambaya to haka kuma su ma talakawa kuma suna yi su suna buge kuma kuna buge junan na biyu shi ne mutane ba su damu da gyara sama kuma wato ba zo mutum da tsaya bibi tsara da bibi iska da bibi wace ce da bibi kawai shi ne in dai har za su tafiya alhamdulillah shi ke duk wanda ya bar abun hawan shi ya sa idan mutum ya ce maka ya yi hatsari a hannun ka ko ka kora maka kafara sai ka yi bincike akan waɗannan abun duka to ɗaya daga ciki shine duk wanda ya hau abun hawan da wannan ba rohozi ba sai mutum ya hau ya je ya hatsari sai Allah ya kama shi sauraka tuna da masuliyar waɗansu wani lokaci da wani abu hau da ka sani na ko ka fita rungu ka rafi amma ka kawo kan ciki da shi saboda kai ba za a buge ka ba amma an za su buge wani akwai yake da abun hawan da in ya buge ka za ka ji zafi ka shi ba ka za ka zafi kuma ba iya abin da yake a ba ya zo zai ka kawai yake ba ka yi abu ya bu kai ma ka abu ne ba shi ke abu na uku ne sanya abubuwan da za cutar a kan ya jefa wani abin da zai ke cutarwa wanda sai an ba ana ta kakkaucewa ana ta ratsewa wanda duk yana daga cikin abin da yake cutarwa a kan hanya ko sanya tsaganta ko fitsari kuma ka ga wani ya zuba cikin titi yana yana ba a dole ne daga cikin cutarwa a kan hanya yana daga cikin cikin hanya tsaftace shi na hudu shi ne satar hanya yawa satar hanya zai wani na biyar a ne a shine shi ne irin yadda wasu rasu kan hanya wanda ya eh, suna irin wasan nan wanda ya je abubuwa masu haɗari sosai kuma sai zo kan titin mutane in za ku cikin wani ku je kwallo ku je ku kashe kanku da kanku amma an kano kai kai akan titin mutane idan kai kan mutu sai Allah ya kama ka me yasa ka kashe ka idan kuma ka buge wani Allah ya tambaye ka me yasa ka kashe shi na shida ne yadda ake a cikin tashoshi da sauran da yadda ake cakuduwa da rashin kiyaye addini da mutunci na maza na mata ko a cikin mutane a dora ɗaya bisa ɗaya daga kuma hadda mata a ciki da sauransu da kuma overload duk wanda yana da cikin abin da ake na mukhalafa wanda ke jawo a ɗaruruka na bakwai shi abin da muka faɗa zage-zage da ba'a da waye wanda ya tasha ke sa ba za ka ga cewa ina shan kamar Allah ya kyau yana daga ciki shi shine akan tituna a tabarin mutane kan zaune gari banza da ya boys su suna zama akan titi wanda kashi su suke wa mutane taka da fashe kuma su suke kawo matsaloli da yawa kuma tafiyar mutane zai na daga cikin wajibi a kan hukumomi da kuma su rinka bari kowa ya tsaya a kan hanya in ba akwai abin da zai yi ba. Na tara shi ne abin da ake ce shi an run, sanin wa shi ne ka daki abin hawan kariya da kuma sai ka gudu. Da zai goga maka abin hawa kafin ka zo ya kai da abin shi. Kai da kanka za ka kawo kanka gaban Allah shi ne ma ta kwaye ba Allah ne zai ce ma wa da ke kuje maka bauta kai kuma da kuka yi bayani na goma shi ne masu tafiyar kafa su tsallaka titi ba tare da bin doka ba in ka je ta ganganci kaza aka buge ka Allah zai tambaye ka me yasa tafiya aka kashe ka tsallaka titi ba tare da bin ka'ida ba na sha kaiwa shi ne kai kuma ka bawa mai tsallaka da kafa dama ka ta mura da wannan al'ada duk wanda zai wuce ga wuce yana tura shi kare wuce kai ya kamata ka ga mutum zai wuce da kafa tun da kai Allah ya baka ni'imar ka hau kan gaba shi da kafa zai zo. ka dan rage ka nuna wannan kuma da kafa su rage a abin mutane su wuce amma rage ga kuɗi mutane ya yi yawa da ba yana musu na kuɗi wa ɗan uwansa mai mota ba ne ba mai kafa ma ya kaka masa kuɗi. sai kwallon da mutum zai wuce kai kuma ka wuce mukalafa ta sha biyu ita ce dan rahon ba tare da ka'ida ba fi fi fi fi ko ina duk ta biyu? wani ma ba ku ke da shi amma sai ta ko ki kota yana na wata daga mutum yara sana. duk wanda ka danna wankinka sai yana sana ya ɗauka kota ce ya fadi ya gudu sai Allah ya kama ka sai ka kashe shi yana ko kuma ka danna wani mutum yana gaban ka sai ya razana wannan razana da ta yi ya asali kai kana da ciki mukhalaba ta sha shi ne rabu haki tun ya baki tun bai gana ma ba ruwansa da nan hanya ce ɗan gida ne nan inda za a fito ne ya baki kuma ne bai buɗe ko inda ya gana ma duk wannan shi ba ke dawo a kan Allah kuma a shari'ar musulunci kuma ne ya kasance da wannan abun kai za a kama da ba kai ka buge shi ba shi zai bugi kansa amma kai ka ajiye a inda dole sai ya bugi kansa za ka kai zai ka yi kuma da biya na sha hudu ne tare hanya domin bukatar ta kai ba don bukatar ta zuma ba wannan hanyar ta kowa da kowa ce Allah ce wasu kula la'ana ko dukkan ku yi tarayya a kai ta ta kai kuma ka zo ka tsaya hanyar sai kai wani abu na bukatar ta kai kanka na sha biyar shi ne tsare hanya domin wani hidima ta addini yawwa nan ku ji da kyau za a yi tsallar juma'a wannan tsallar juma'a ta masallaci ku ne ku kadai kuma ta ku musulmi ne ku kadai waɗansu ba ta da wani masallaci ne suna da shi Ko wani musulmi wannan titi na musulmi ne kadai to wanda ba musulmi ma yana da hanya yana da a kan titi Baka ba daidai ba ne ku tare hanya don za ku yi sallah ya zama wanda ba ku sulmi ba shi kuma yana so ya tafi har kansa kuma ya zo ku hana shi tafiya har kansa Allah ce wa sulan la'allakum taqilun waɗannan ni'imomi da Allah yake faɗa yana faɗa wa musulmi da kaɗai ko ɗan adam gaba ɗaya ka har kowane ɗan adam za shi cikin wannan ni'ima ba daidai ba ne saboda cikin ka kai ko na ka wata hidimarka ko na addini ko ba na addini ba ka zo ka sa tamkar ka tare hanya ka ce kowa ba zai wuce ba sai ka gama cikin marka wannan titin naka ne in kana so wancan ka je filin da ba na kowa ba ko ka je cikin gidan ka ka jama'a mun fahimci wannan abu na gaba shi ne barace-barace akan hanya barace-barace akan hanya duk inda ka tsaya tare da gani kanana da manya da mata da maza da wacece da wacece wanda dukkan da haramun ne a musulunci ba a ba ta halatta sai ga mutum uku kadai ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya zama na kudu daga cikin su ko zuwa sama yace fa inna ma huwa suftun ta'tumu suftan in ka ci ka ci haram ne kuma da haram ka gina jikinka duk wanda yake fara ko yake roƙo bai faɗa cikin wannan hudu uku ba mutum na farko shine tsananin talauci ya sa bai da abin da zai ci sai ne abin da zai ci yana samu sai dakatar. sai ne mai sana'a don gobe kada ya samu mutum na biyu shine mutumin da yana da arziki amma sai karaya ta same shi sai roƙi ɗan uwansa don su taimake shi a tallafa maka jini da ake yi kewa sai mutum na uku shine wanda wato yana da arzikin amma sai ya ɗauki nauyin ɗawainiyar waɗansu wanda ya fi ƙarfin da iya zai taɓa gani wani yana da bashi sai ce zan biya ma wani yana da lafiya sai ce zan ɗauki nauyi sai tattara su to wannan bai zama wajibi ne ga kudin sa ba yi alƙawari sai ya rinka nema gudumawa kan ya tarko ya tara sai ya biya wa mutane wannan su ne kadai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba wani mutum da yake sai kara manzon Allah ko mata jaya na samu na hudu yace duk wanda ya wuce haka ya shi masu bara a kan titi sun shiga cikin wani sannan na gaba su ne kasuwanni da kasuwar kauye da kasuwar gidace wanda suke kashe hanya wani zai yi tafiya a sanake da ya awa biyu awa uku sai ya awa biyar saboda kasuwa ta cinye hannu da shugabannin kasuwa da gwamnati da jami'an tsaro duk wanda yake da hannu a ciki yana daga haƙƙi da Allah madaukakin sarki ya tambaya a kai Allah akan haƙƙi ko misali da rai ne haƙƙi sai ya yi tambaya kai kuma ta san ta lokacin awa ɗaya lokacin da tsara da kake ko ba haka bane idan har mun tsara da rashin sai an yi tambaya wanda ka sa shi ya kan akan bukatarsa ko sana'arsa ko makarantarsa ya ƙara awa sai ko awa sai ka, kai ka ga wannan ba mu tsara da kake bane sannan kuma sai na gaba shi ne karɓar shara da cin hanci da jami'an amurki ke yi. Dan sanda sun shiga ciki. dan wasu sun shiga ciki dan karo sun shiga ciki dan bi aiko sun shiga ciki sojoji ma sun shiga ciki mobile sun shiga ciki civil defense ma sun shiga ciki kai har ɗan ƙashi da gora sun shiga ciki wannan kuma yana da cikin abu mafi muni shi ne mutum yana son ci wannan ni'imar ta Allah la'ayyar kun ta kai sai ka hana shi sai ya biya shi Allah ya bayar kyauta ya ce a wuce Sai kuma ka ce ba zai wuce ba sai ya biya idan za ka tabbatar da dokar hukuma ne ya yi a cikararsa ta shi biya a tura a cikin hukuma amma waɗannan kuɗaɗe da kake karɓa naira ashirin naira hamsin naira ɗari naira ɗari biyar naira dubu ɗaya ka ɗauka littafin ya tsare ne a samun Allah ya tsare littafin wani su kai kamar ina so in ka sha'awa jami'in tsaro ko duk wani mai tare mutum a hanya ya bashi kuɗi ya karba ka ga na kake ka ɗauka maganar ta ce idan kana so ka rika karɓar waɗannan kuɗaɗe to ina baka shawara in dai kai musulmi ne kuma za ka zo wannan nasiha to ka rika ɗauko takarda duk kuɗin da ka taɓa ka rika rubuta littafin ka rika tara littafin duka sai ka san nawa ka karɓa sai ka yi tsaya wani ko in ka gama a gaba cin iya cinka saboda bashi ka ci to ka biya yau ko gobe ka haɗa su duka sai ka yi lissafin su sai ka biya ka gida hanya ta biyu ita ce idan ka zo mutuwa ɗin mala'ika zo ka ce ka jira ni sai ka biya kuna fahimta da kyau hanya ta uku ita ce ka rubuta duk abin da ka yi da sai ka bar matakanka sai ka ce ga kuɗin da na ci sai ka ba su rubutu tun da mala'ikan ba zai jira ka su sai su biya maka na rantsa da wanda rai yake hannun da in ba yi ɗaya daga cikin waɗannan ba wallahi sai ka biya kuɗin na hannun na ko kudaje ka tafa na miliyoyi a lahira kuma ba na da me za ka biya ko hohonka ka shirya ka ɗauki kayan da za ka je ka biya da shi amma billahi da zai la ilaha illa huwa ba za ka ci kuɗin talaka da kunyinsa direban tafi wani ɗan a wani ɗan a daidai ta tsaro yana kokarin haɗa waɗannan ɗari ɗari don da yake bane a gidansa kai kana da albashi da ake biyan ka yana neman aikin nan ne yanzu kake yi inda zai samu da zai daina kai ka samu wannan dama ka hana shi cewa sai ka karɓi kuɗi wallahi sai ka biya shi kuɗin sa. Sai kuma ta daga jira kawai duk waɗannan kuɗaɗe idan ba da gangan ba ba da ƙarfi ake karɓa to wannan kubi da ka shafa a banza bane akwai karama a kan zuwa nan lafiya abu na kusa da ƙarshe shi ne tabarrucin mata a kan tituna yana ɗaya daga cikin tsaba wa Allah da rashin cika wannan ni'ima da gode wa Allah a kai shi ne mace ta fito da tabarruci da taranci mutane a kan hanyar suna ganin ta duk wanda ya fito kan titi sai ya samu wanka. ba wani zai fito a hauki kin Allah yana tafiya mace ta ya ga haram a nan ya gani a can kuna taimaka wa bayan Allah a kan su aikata haram sanadiyar shigar ku kawai sun fito ne don su hau hanyar Allah aika ku ta tabi kuma sai kuka zan ku a hanya sai ya jawo su ka ɗauki zunubi ba su kaɗai suka ɗauka ba ku da kuka jawo su ka ɗauka za su raba sannan sai na ƙarshe yara aka samu su zama a bakin titi ana hira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na Allah zama a bakin titi suka ce ya rasulullah ai zama a bakin titi a majalisa dole in aka ce za a hana gona ko matsala sai manzan Allah ta ce shi kenan in kun ce sai kun yi to ku ba wa titi hakkin suka ce menene hakkin titi Ya yace rabbul ba ku rufe ido ku kar ku rinka ganin waɗannan masu wucewa da tabarun juna don ka kun kun zauna a majalisa duk ku yi haka na biyu kan ku ada ku kar ku cutar kuma ku hana masu cutarwa in ka gani zai mabacin ka hana in ka gani ya yi mabacin ka hana sannan kai kuma ta kai fatin abin da za ku yi majalisa kai kuma ka hana mutane wucewa kai kar ka cutar kuma ka bari a cutar ورد السلام هو اللي يقول ana الله يكون أمسى تقول شجاعة تجيب أنا duk abu mai kyau in يؤمر بالشوق إن كان مجلسا سيكاي كبرتي أي أنا كلا سلام بشيء duk kula shi sallah in ka san ba za ka da mai kyau ba to ga me kake jaba wannan ba sai ko ka in ka ga hukuna ka ana wani yana ciro wani abu da ba ka yi ka ce a babu ne sai ka zama dan yi ba aure in ba za ka yi haka ba manzon Allah ta sauya ce kakka ta kaza za a bakin titi akwai sauran karatu amma lokaci ya kare abin da muka faɗa ne Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana وصلى الله وسلم wa على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله